Hanyar adalci darasi na tamanin da biyar Yesu ya tashi daga matattu Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, ta haka za mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga yadda Yesu almasihu ya zubar da jininsa bisa gice, an buga ƙusoshi a hannunsa da ƙafafunsa, an hauda shi sama domin ya biya ladan zunuban duniya, haka ya buɗe ma masu zunubi ƙofa domin su sami salama ta har abada. Komi ya faru daidai yadda annabawan Allah suka hango, an yi ma almasihu ba'a. an yi masa bulala, an gice shi, kamar yadda rago mar laifi ya mutu a maimakon ɗan Ibrahim, haka Yesu mai fansa marar zunubi ya mutu a maimakonmu. Kamin Yesu ya mutu ya yi kira cewa, An gama, alhamdu ga Allah, Ubangiji Yesu ya kammala shirin ceto na Allah. Mutuwar almasihu bisa gicciye ita ce labari mafi muhimmanci na dukkan littattafai masu tsarki, sakamakon mutuwar nan Allah ya iya gafarta mana zunubanmu ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba, amma ko da shike mutuwar almasihu ita ce labari mafi muhimmanci abin da za mu iya nazarinsa yau shine labari mafi ban sha'awa. domin za mu ji yadda Allah ya tada Yesu daga matattu. Yadda mariga mun karanta bayan mutuwar Yesu bisa gicciye, wani soja ya ɗauki mashi ya soki Yesu a kulɓinsa, nan da nan ruwa da jini sun gudano, wannan ya tabbata ya mutu, mun ga wani mawadaci ya saukar da gawar Yesu daga gicciye ya tafi da ita ya aje ta a wani sabon kabarin da aka haƙa cikin dutse, kabarin nan mawadaci ya shirya shi don kansa, amma ya baye su, an gaggarar da wani ƙaton dutse a bakin kabarin, komai ya faru yadda annabawan Allah suka hango. Saboda haka an rubuta cikin bishara, Mati Sura ashirin da bakwai. washe gari, wato bayan ranar shiri, sai manyan firistoci da farsawa suka taru a gaban Bilatus, suka ce, ran ya daɗe, mun tuna abin da mai ruɗin mutanen nan ya ce tun yana da rai, wai bayan kwana uku zai tashi daga matattu. Saboda haka, ka sa a yi gadin kabarin nan sosai har zuwa rana ta uku, don kada almajiransa su je su sace gawarsa, sa'an nan su cewa mutane ya tashi daga matattu, ruɗin ƙarshe zai fi na farkon muni. Bilatus ya ce musu, Ku ɗibi sojoji, ku je ku yi gadin shi duk yadda za ku iya. Sai suka je, suka tsare kabarin, suka buga hatimin sarki a dutsen kabarin, suka kuma sa sojoji su yi gadin wurin. Mati Sura ta ashirin da takwas Ranar hutu ta Yahudawa ta wuce kenan a ranar Lahadi da sassafe, sai Maryamu daga Magadala da ɗaya Maryamu suka je su duba kabarin, ba labari sai aka yi wata babbar girgizar ƙasa, don wani mala'ikan Allah ya sauko daga sama, ya ture dutse da aka rufe kabarin, ya zauna a kai, yana haske kamar walƙiyar rigunansa kuma farare fat kamar auduga, da masu gadin suka gan shi, tsoro ya kama su sosai, suna rawa jiki, suka faɗi a ƙasa kamar matattu. Kenan sa'an da mata sun iso wurin binnewa, Luka Sura ta ashirin da hudu, sai suka sami an riga an ture dutsen daga bakin kabarin, suka shiga ciki, amma ba su ga jikin Ubangiji Yesu ba. tun suna cikin damuwa a kan wannan abin, sai ga waɗansu mutum biyu tsaye kusa da su sun sa fararen riguna masu haske sosai, cike da tsoro matan suka sunkuyar da kansu ƙasa, mutane suka ce musu, Don mi kuke neman mai rai cikin waɗanda suka mutu, baya nan ya tashi, ku tuna da abin da ya gaya muku tun yana galili, ya ce, lalle ne a ba da ɗan mutum a hannun mutane masu zunubi, a gicciye shi a ranar ta uku kuma ya tashi, sai matan suka tuna da maganarsa, da suka dawo daga kabarin, sai suka faɗawa sha ɗayan nan da sauran mutane dukan waɗannan abubuwa. Matan da suka gaya wa manzanin waɗannan abubuwa kuwa su ne Maryamu daga Magadala da Yuwana da Maryamu mamar Yakub da waɗansu matan da suke tare da su, amma manzannin suka ɗauki maganar matan nan wani zancen banza ne kawai, don haka ba su gasganta ba. Har yanzu dai ba su gane abin da rubutaccen maganar Allah ta faɗa ba cewa dole ne Yesu ya sake tashi daga matattu. Amma Bitrus ya tashi wuf, ya je wurin kabarin da gudu, ya sunkuya ya leƙa ciki, ya ga likkafani a ajiye a gefe ɗaya, sai ya koma gida yana mamakin abin da ya faru. A wannan rana kuma biyu daga cikin masu bin Yesu suna tafiya za su je wani ƙauyen da aka ce da shi Nwasu, wanda nisansa daga Urushalima ya kai misalin kilomita sha ɗaya, suna taɗi da juna a kan dukan abubuwan da suka faru, suna cikin taɗi suna tattauna kenan, sai Yesu da kansa ya je kusa yana tafiya da su, amma an rufe musu idanunsu har ba su gane shi ba. Sai ya ce musu, Wane taɗi kuke yi haka da juna, kuna tafiya? Sai suka tsaya cik suna baƙin ciki. Ɗaya daga cikinsu mai suna Cleophas ya amsa masa ya ce, Ashe, kai ne kawai baƙo a Urushalima da baka san abubuwan da suka faru a can kwana-kwanan nan ba, sai ya ce musu waɗanne abubuwa suka ce masa, Abubuwan da suka faru da Yesu Banazaret, shi kuwa annabi ne mai iko cikin ayyuka da magana a gaban Allah da dukan mutane, wanda kuma mayan firistoci da shugabanninmu suka ba da shi a yi masa hukuncin mutuwa, suka kuwa shi, da muna tsammani shi ne zai fanshi Isra'ila, ga shi yau kwana uku kenan tun wannan abin ya faru. Banda haka ma, waɗansu mata a cikinmu sun ba mu mamaki, gama sun je kabarin da sassafe, da ba su sami jikinsa ba, sai suka da suka ce, ai musu ruya. sun ga mala'iku waɗanda suka ce yana da rai, waɗansu a cikinmu ma suka je kabarin suka kuma sami abin nan kamar yadda matan suka faɗa, amma shi ɗin ba su gan shi ba. Sai Yesu ya ce musu, Haba, ku marasa tunani, ba ku da saurin gazgantawa game da abin da annabawa suka faɗa. Ashe, ba dole ne almasihu ya sha waɗannan wahalai ba, ya kuma shiga ɗaukakarsa, sai ya bayyana musu duk abin da rubutattun maganar Allah sun faɗa a kansa, daga dokar Musa har zuwa littattafan annabawa duka. Da suka yi kusa da ƙauyen da za su, sai Yesu ya yi kamar zai wuce, amma suka matsa masa suka ce, Zamna da mu, ayyanmu ta yi, ga rana duk ta faɗi. sai ya bi su ya sauka a wurinsu, da suka zauna za su ci abinci, sai ya ɗauki burodi ya yi godiya ya kakkarya ya ba su, nan da nan sai idanunsu suka buɗe suka kuma gane shi, amma sai ya ɓace musu, suka ce wa juna, ashe, zuciyarmu ba ta ƙuna ba lokacin da yake magana da mu a hanya, yana bayyana mana maganar Allah. Suka tashi nan da nan suka koma Urushalima suka sami sha ɗayan nan, suna nan tare da waɗansu mutane, suna cewa, Ai, Ubangiji ya tashi da gaske, har ma ya bayyana ga Bitrus, sa'an nan su kuma bin sun ba da labarin abin da ya faru a hanya, da kuma yadda suka gane shi da ya kakkarya burodi. Tun suna magana game da wannan, sai kawai ga Yesu da kansa tsaye a tsakiyarsu, ya ce musu salama a gare ku, tsoro ya kama su, suna rawa jiki, suna tsammanin fatalwa ce suke gani. Sai ya ce musu, don mi kuke ji tsoro haka, kuke kuma shakka a zuciyarku, ku duba hannuwana da ƙafuna, ku gani, aini ne da kaina, ku taɓa ni ku ji, don fatalwa ba ta da nama da ƙashi, yadda kuke gani nake da su. Da ya faɗa haka, sai ya nuna masu hannayensa da ƙafafunsa, tun suna da sauran shakka saboda yawan farin ciki da mamaki, sai ya ce masu, Kuna da abinci a nan kuwa? Suka ba shi tsokar gasasshen kifi, ya karɓa ya ci, su kuma suna kallonsa. Sai ya ce masu, Waɗannan su ne abubuwan da na yi magana a kai tun ina tare da ku, cewa dole ne a cika duk abin da aka rubuta a kaina a cikin dokar Musa, da littattafan annabawa, da zabura, sai ya wayar da hankalinsu suka gane da rubutattun maganar Allah, ya kuma ce musu, haka aka rubuta cewa, dole almasihu ya sha wuya, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu, kuma a sunansu za a yi wa dukan al'umman duniya wa'azin tuba da yafewar zunubai, za a kuwa fara daga Urushalima, ku ne shaidun waɗannan abubuwa. Yohana Bishara Sura ta ashirin Toma kuwa ɗaya daga cikin sha biyun nan, baya nan tare da su a lokacin da Yesu ya zo, sai sauran almajiran suka ce masa, Ai, mun ga Ubangiji, amma Toma ya ce musu, In ban ga ramin ƙusoshin a hannayensa ba, in sa ya tsata a ramin ƙusoshi ba, in kuma sa hannuna a gefen haƙarƙarinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba. Bayan kwana takwas almajiran suna nan tare a gidan, kuma Toma yana tare da su, ƙofofi suna kulle, amma Yesu ya zo ya tsaya a tsakiyarsu ya ce, Salama ta kasance tare da ku, sa'an nan ya ce wa Toma, Sa ya tsarkanan, ka dubi hannayena, miƙo hannayenka ka sa a gefen haƙarƙarina, ka daina shakka, ka ba da gaskiya. Sai Toma ya ce masa, Ya Ubangiji na da Allah na kuma, Yesu ya ce masa, Ai, don ka ganni ne shi ya sa ka ba da gaskiya. Masu albarka ne waɗanda suka ba da gaskiya ba tare da sun ganni ba. Yesu ya yi abubuwan ban mamaki da yawa a idanun almajiransa, waɗanda ba a rubuta a wannan littafi ba, amma an rubuta waɗannan ne don ku ba da gaskiya Yesu shine almasihu, ɗan Allah, sa'an nan kuma ta wurin ba da gaskiya ku sami rai a cikin sunansa. Amen. Hakika mun karanta labari mai ban sha'awa yau, Yesu ya tashi daga matattu, ya ci nasara bisa ɗaya na manyan magabtan ’yan Adam, wato bisa mutuwa, kabari bai iya riƙonsa ba, rana ta uku Yesu ya fito daga yadin biznewa ko likafani, yadda kyakkyawan malam buɗe littafi yana fitowa daga ɓawunsa. Yadin biznewa wato likafani kawai ya rage a wurin da jikin Yesu ya kwanta. Ubangiji Yesu almasihu ya tashi da jiki mai ɗaukaka, irin da kowane mai ba da gaskiya gare shi wata rana zai karɓa. shi ya sanasi ya ce, Hakika an tada almasihu daga matattu, wannan ya nuna za a tada waɗanda suka yi barci, tun da yake mutuwa ta zo ne ta wurin mutum, haka ma tashin matattu ya zo ne wurin mutum. Gama kamar yadda duka ake mutuwa saboda Adamu, haka za a tada duka saboda almasihu. Kurintiya ta fari Sura ta goma sha biyar, aya ta ashirin zuwa ashirin da biyu. tashin Yesu daga matattu ya haƙiƙanta cewa shi ne yadda ya faɗa shi ke, ku tuna da faɗin Yesu da ya ce, Ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai, wanda yake ba da gaskiya gare ni, ko ya mutu zai rayu. Yohana Sura ta goma sha ɗaya, aya ashirin da biyar. Yesu ya yi alkawarin rai madawwami ga kowane mai ba da gaskiya gare shi. da shike shi kansa ya ci nasara bisa mutuwa, lalle ya shaida mana yana da ikon cetonmu daga mutuwa da zunubi da gidan wuta. Ya yi wannan misali zai taimaka, wani ɗan yaro yana wasa bakin kogi, ruwa yana gudu, sai ya faɗi ciki, igiyar ruwa ta tafi da shi, ya so ya fita bai iya ba, yaron zai mutu in babu mai cetonsa. Wani mutumin ya ga abin da ya faru, ya kira ga yaron, Kada ka ji tsoro, ina zuwa zan cece ka, sai mutumin ya tuma cikin ruwa yana iyo shi kai wurin yaro, a sha igiyar ruwa ta fi ƙarfinsa, da shi da yaron sai sun nutse har mutuwa. niyyar mutumin shi ceci ɗan yaro, amma ƙarfinsa bai isa ya cika nufinsa ba, igiyar ruwa ta fi shi ƙarfi, ruwa ya ci su, kamar haka muna jin waɗansu suna cewa sun kawo ceto, suna gaya ma mutane, ku bi ni, ku dogara gare ni, za ku shiga aljanna. Yayi masu yin alkawarran nan suna da kyakkyawan nufi. amma ba su da iko su cika abin da suka alkawarta, ko ceton kansu ba su iya ba, domin ba su iya yin nasara da ikon zunubi da mutuwa ba. Ikon mutuwa ta fi ƙarfinsu, sa'ad da suka mutu za a binne su, jikinsu za su fashe su ruɓa a kabari, kurwarsu suna jiran hukuncin ranar ƙiyama. Ba haka yake wurin Ubangiji Yesu ba. shi ne wanda ya cika maganarsa, komai ya faru daidai yadda ya yi anabcinsa. Yesu ya mutu tamkar haɗaya mai ɗauke zunubi, an binne shi, rana ta uku ya fito daga kabari, ba a taɓa samun ɗaya daga cikin annabawa wanda ya mutu, an binne shi, sa'an nan ya fito daga kabari bai kuma sake mutuwa ba, amma shi ne abin da Yesu almasihu ya yi. ya ci nasara bisa mutuwa da kabari, ya ci nasara bisa shaiɗan da zunubi da gidan wuta. Abin mafi ban mamaki game da wannan duka shi ne dukan wanda lalle haƙiƙa ya ba da gaskiya ga labarin nan mai daɗi game da mutuwa da tashin Yesu almasihu daga matattu, zai zamna tare da shi cikin ɗaukakarsa har abada. ita ce shaidar Ubangiji Yesu bayan tashinsa daga matattu cewa, Kada ka ji tsoro, ni ne na farko, ni ne kuma na ƙarshe, ni ne mai rai, da na mutu, amma ga shi yanzu ina da rai har abada abadin, ina kuwa da iko a kan mutuwa da wurin zaman matattu. Bisa ga ruya ta Yohana Sura ɗaya aya sha bakwai da sha takwas. Allah ya tā da Yesu da rai domin ka tabbata shi ne wanda Allah ya naɗa mai ceto da alƙalin duniya, littattafai suna shaidar wannan wurin da sun ce, Ba kuma samun ceto ga wani, domin cikin dukan sunayen da aka ba mutane a duniya ba wani sunan da aka bayar wanda lallai ta wurinsa ne za mu sami ceto, domin Allah ya tsaye da ranar da zai zo ya yi wa duniya shari'a. ta gaskiya ta wurin wani da ya zaba. Allah ya ba da tabbacin yin haka ta wurin ta da mutumin nan daga matattu. Idan ka shaida da bakinka cewa Yesu shi ne Ubangiji, ka kuma ba da gaskiya cikin zuciyarka cewa Allah ya tada shi daga matattu za a cece ka, duk wanda ya kira bisa sunan Ubangiji zai sami ceto. Abokai, na gode don sauraro, in Allah ya yarda a darasi na gaba za mu ci gaba cikin bishara, za mu ga yadda Ubangiji Yesu ya hau sama bayan da ya bayyana ga almajiransa don tsawon kwana arba'in, ya kuma ba su tabbaci masu yawa cewa yana da rai. Allah ya ba ku ganewa a kan dukan abin da kuka ji yau, sai ku yi tunani a hankali a kan ayan nan daga maganarsa mai tsarki. saboda zunubanmu ne, Allah ya ba da Yesu ga mutuwa, kuma an tada shi da rai domin mu sami kuɓuta ga Allah. Roma Sura hudu aya ta ashirin da biyar Ubangiji Allah ya taimake mu, Amin.